rundunar sojan najeriya ta samu nasarar kubutar da mutum goma sha takwas a jihar zamfara wani al'amari ya faru ne a hanyar maru da garin dan sado na jihar zamfara haka rundunar sojan ta yi nasarar hallaka 'yan fashi guda goma a wannan sashe cikin waɗanda aka hallaka din akwai wannan gagarumin dan fashi da ake kira alhaji wanda ya daɗe yana addaba mutane a wannan yanki navy commander abdulsalam sani jami'in sadarwa na aikace-aikacen hedikwatar tsaron najeriya kenan ke mani ƙarin bayani akan wani hoɓɓasa da dakarun operation hadarin daji suka yi a jihar zamfara Kwamandan abdulsalam sani ya ce cikin mutanen da sojojin suka kubutar akwai maza goma da mata hudu sannan sai yara ƙanana guda hudu bugu da ƙari a wani yunkurin tsare jama'a da dukiyoyinsu rundunar brigade na 31 a cikin wani harin kawar da 'yan bindiga daɗi a dajin dogon gona da ke jihar niger sun samu nasarar kubutar da wasu mutum bakwai da aka yi garkuwa da su a tun ranar 27 ga watan jiya na Maris. Sojojin kazalika sun kuma fafata da wasu 'yan bindiga daɗi a ƙauyen Kwantokoro duk dai a jihar Niger. Fafatawar da ta yi sanadiyar kashe 'yan bindiga da dama, wasu kuma suka tsere da munanan raunuka. Duba da yadda sojojin ke ta kwato mutanen da ake ta garkuwa da su akai-akai. to shin wani mataki ya kamata su ɗauka ne na mahana waɗannan 'yan bindiga samun damar sace mutanen Tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro Win Commander Musa Isa Salman. an daɗe su sauran jami'an tsaro wato kamar a ce 'yan sanda da sauransu da kuma jami'an da ke neman kamar secret service da sauransu da kuma wasu ɓangarori na zamantakewan jama'a aka bar su suka lalace tun da dadewa da abin da ya faru sai a ce an tura soja wanda shi ba haka ba training din da aka yi mai ba kenan so idan kuma a shawo kan irin wannan al'amarin dole ne fa a waiwaya baya a ganta daga ina ne ita wannan tafiyan ta ɓaci a ga abin da za a iya gyarawa sannan har mu kai ga cimma nasara dole ne fa su hukumar 'yan sanda ba su kayan aiki kuma a ba su training na kan yan wa'ina abubuwan hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.